Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Harkar yawon bude ido na ƙara haɓaka a ƙasar Portugal, inda a bara ta yi rajistar yawan baƙi miliyan goma da suka kai ziyara ƙasar. Tun shekaru shida kenan a jere, ƙasar ke samun yawan maziyarta, da hakan ke ba bata makudan kuɗaɗen shiga da take nema don shawo kan matsalar tattalin arziki da take fuskanta. sai dai a babban birnin kasar wato lisbon mazauna sun fara jin raɗaɗin kwararar ta 'yan yawon bude ido da ke haddasa tashin kuɗin haya kamar yadda za ku je a cikin shirin na taɓa kalashe da ya saba duba batutuwan da suka shafi al'adu addinai da kuma zamantakewar al'umma masu sauraro muhammad nasir awal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. shaidani sai ku madalla kamar yadda watakila kuka je a shimfiɗar shirin a wannan makon za mu duba harkar yawon bude ido ne a ƙasar portugal inda duk da ƙarin kuɗin shiga da take samu daga 'yan yawon bude idon lamarin na so ya zame wa talakawan ƙasar alkakai musamman a dangane da kuɗin haya a tsoken shekaru uku kuɗin haya musamman ma a lisbon babban birnin kasar ya yi tashin gwauron zabi inda masu gida da ke son bawa 'yan yawon bude ido hayan gidajensu ke koran masu haya da karfin tuwo nan dai unguwar alfama kenan ɗaya daga cikin unguwanni masu daɗaɗɗen tarihi a babban birnin kasar ta portugal wato lisbon kafin wasu shekaru kalilan da suka gabata abin da ake ji a lungu da kuma sako na wannan unguwa shine kai komo na rayuwar yau da kullum musamman ma a lokacin cin abincin rana sai dai yanzu abin da ake ji shine karan ababen hawa masu tayoyi uku shigen ta sahu da ake kira tuk-tuk da ke da sauƙin kuɗi ga 'yan yawon buɗe ido da suke hawa zuwa wuraren tarihi da ke kan tsaunukan birnin tiago mazaunin birnin lisbon ne da yanzu yake tuka tuk-tuk É mas no turismo turismo. Aiki a fannin yawon bude ido yana da fa'ida domin akwai kuɗi a ciki ga kowa da kowa. A lokacin da Portugal ta tsunduma a cikin matsalar tattalin arziki a shekarar 2011, Tiago ya rasa wurin aikinsa, amma yanzu rayuwarsa ta fara ingantuwa tun lokacin da ya fara aiki a harkar yawon bude ido shekaru biyar da suka gabata. yanzu haka dai yana tuka in yawon bude ido zuwa wuraren tarihi da ke tsakiyar birnin tiago dai ba shi kadai ke cin amfani sakamakon bunƙasar harkar 'yan yawon bude idon ba ɗaukacin mazauna unguwar alfama na murna da ƙaruwar yawan baki maziyarta shekaru shida da suka wuce a dole portugal ta buƙaci tarayyar turai da ta tallafa mata da euro miliyan dubu takwas saboda matsalar taɓarɓarewar tattalin arziki amma yanzu ƙasar na samun kusan kashi goma cikin ɗari na kuɗaɗen shiga daga harkar 'yan yawon buɗe ido baya ga guraben aiki da harkar ke samarwa a 'yan ƙasar inda a bara kaɗai aka ƙirƙiro da sabbin guraben aiki dubu arba'in a wannan fanni sai dai a birnin lisbon mazauna sun fara jin raɗaɗin kwararar 'yan yawon buɗe idon direban tuk-tuk tiago ya ce kuɗin haya a unguwar alfama ya yi tashin gwauron zabi a cikin shekaru hudu. Masu gida sun fi su ba wa kamfanoni da ke harkar yawon bude ido har gidajensu na gajeren lokaci. To haka sun fi samun kuɗin shiga. Bye bye. jirgi mai lamba 28 da a da ya kasance abin dogaro wajen sufurin mazauna unguwar alfama yanzu hawa jirgin mai tarago masu launin ɗorawa na cikin abubuwan da 'yan yawon bude ido ke so hakan ya yi mummunan tasiri ga ma'aikata a yankin mai tsaunuka in ji kala costa mai shagon sayar da kayayyakin tsaraba. Muna sayan tikitin jirgin ƙasa, amma ba ma iya shiga jirgin saboda cinkoso. Da safe dole nake takowa zuwa nan wurin, sannan bayan na yi aikin tsawon awanni sha biyu zuwa sha hudu. Nakan kuma taka zuwa gida saboda rashin wuri a cikin jirgi ko bas. Kullum a cike suke da baƙi 'yan yawon buɗe ido. Eh, a da dai unguwar na a jerin unguwannin talakawa a birnin Lisbon, amma yanzu ta zama ta masu hannu da shuni. saboda kasar harkar yawon bude idon mazauna kalilan ne kuma ke iya hayan gida. For example, here uh, houses Shekaru goma da suka wuce ana sayan gidajen da ke gaban wannan shagon a kan kuɗi euro dubu goma kowane ɗaya, amma yanzu ya kai euro miliyan ɗaya. Kamfanoni da 'yan kasuwa da ke son gina otal su suke saya, mukan ba za mu iya siya ba. We cannot it, it's impossible. <laughs> wata matsalar ita ce yawaitar koran masu haya daga gidaje a unguwanni da dama da ke a tsakiyar birnin lisbon wata sabuwar dokar haya da aka kafa a shekarar 2012 ta bawa masu gida damar ƙarin kuɗin haya ko soke kwantaragin haya cikin sauƙi lamarin da ya rage 'yancin masu haya rita silva ma'aikaciya ce a ƙungiyar habita mai kare haƙƙin masu haya ta yi bayanin munin matsalar The houses are rising the prices for buy or A cikin shekaru biyu zuwa uku kudin haya ya tashi da misalin kashi talatin ko arba'in cikin ɗari. Ba a tsakiyar gari kaɗai ba, hatta a wajen gari kudin haya ya yi tashin goron zabi. Ana ba da kwantaragin haya daga wata uku ko shida wani lokaci ma har shekara biyu. Suna abin da suka ga dama, kasancewa farashin na tashi suna sa ran cewa bayan shekara guda za su iya ba da haya mai tsada ko su saka a kasuwa su sayar. Shekara guda kenan da mazauna wata unguwa da ake kira murariya ke gwagwarmayar ganin ba a kore su daga gidan da suke ciki ba. Elena da Kala da Rosario da kuma Alessandra suke shirya gangamin. Shekara biyar kenan ina zaune a wannan gida ko da yake tun ina karama 'yar shekara uku nake zaune a wannan unguwa ta murariya muna wasan ɓuya da sauran wasanni da yara ke yi a unguwa na yi yarinta mai kyau a wannan unguwa sai dai yanzu dole kala da makwabtanta za su tashi daga unguwar domin ba a sabunta kwanta ragin su ba bayan ya kare a bara yanzu sun dukufa neman gida mai saukin kuɗi. mahukunta a yankin dai sun ce suna aikin neman hanyoyin magance matsalar sai dai rita silva na shakku ko mahukuntan za su iya daukar wani mataki kan masu gida the problem is that southern european countries Kasashen kudancin Turai da ke fama da wannan matsala yanzu sun dogara ne da harkar yawon bude ido, saboda haka da wuya a shawo kan matsalar. halar misali, 'yan siyasa sun ce ba za su iya rage yawan 'yan yawon bude ido da ke zuwa kasar ba, domin ta nan ne muke samun kuɗin shiga. Tattalin arzikinmu kuma ya dogara a kai, babu zaɓi. Wato kenan akwai batun tattalin arziki, akwai batun 'yan yawon bude ido, amma mu talakawa ba mu da wurin zama. Um, Idan aka kori mutane da yawa daga gidajensu, to birnin Lisbon na fuskantar barazanar rasa martabarsa. abinda tiago matukin tok-tok ya ce tuni sun fara gani a unguwar alfama. Um Mutane na cewa yankin alfama saboda tsadar kuɗin haya. Idan ka zo ranar Asabar ko Lahadi 'yan yawon buɗe ido kaɗai za ka gani. Ba ka ganin 'yan ƙasar Portugal. Hakan ko bai da kyau ga ɗan yawon buɗe ido. Domin idan ka je wata baƙuwar ƙasa, ai za ka fi so ka je wuraren da 'yan ƙasa suke. E Zamantakewar To Allah ya kyauta. Masu sauraro a nan za mu sallama da ku a filin sai mako na gaba in Allah ya kai mu. A madadin abokan aiki na, ni na ku Muhammad Nasir Awwal. ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen hausa na DW. Akwai ya al'umma daban-daban a duniya.